closer fitacce arziki zigi su yi wannan aka fi sani da Hamus Breka. Hamus Breka dai tabbas zai fitar da wasu manyan waƙoƙi a wannan shekara. Duba dai dai fita bayar fitar muku da wata fasihiyar waƙa wacce take mai matuƙar daɗi mai ratsa zuciya. Waƙa ce wacce masoyan nashi sun saurare ta sun ji daɗin mai suna so. A wannan shekara dai ta 2022 masoyan mawaƙan masoyin mawaƙan suna bibiyar da shi kuma suna ƙara bashi ƙarfin gwa sosai duba dai da suke sauraron dukkan wasu waƙoƙi nashi. Don wai da wannan shine farkon ziyarta ka channel ɗin ta mai albarka mai suna kan na wanda ba su TV. Ina ƙara roƙonka alfarma da ka danna mun kalmar wannan wacce aka fi sani da alamar subscribing da kuma alamar ƙararra da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar mun da cewa kana bibiyar da wannan channel din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wannan fasihin mawaƙi yana taka rawar gani sosai a cikin fadin Najeriya duba da yake fitar da waƙoƙin shi masu matuƙar daɗi masu ra'ayi kai kanka in kana bibiyar da shi tabbas zaka tabbatar da cewa wannan mawaƙi ya cancanci a bashi a wata iri daban-daban na tabbatar da cewa wannan fasihin mawaƙi mai suna mai suna Hamsu Bureka tabbas duk wata waƙa da yake fitawa waƙa ce wacce masoyan suke bibiyar da ita kuma suke sauraron ta suke jin daɗin ta to kai dai dan wa fatan wannan shine farkon ziyartar ka dan ta mai albarka mai suna kana wanda ba wasu tv ina ƙara roƙonka ma da ka danna mun kalmar nan wacce aka fi sani da alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin hakan ne yake tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel ɗin duk wata waka da za a ga ya fita waka ce wacce take ta masoya suna sauraron ta suna jin daɗin ta kuma suna yabawa da ita kuma za a ganta waka ce mai matukar daɗi kuma mai ratsa zuciyar masoya kai da dan wako kai man din wannan bidiyo zuwa dukkan wasu gururuka wanda kake da su na social media to makan da zai tabbatar min da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana ƙara ba mu karfin gwiwa wannan basin mu demo a na taka rawar gani wacce cikin ta ce a masa kuma ba shi kalmar yabo da awa domin kuwa duk wata waka da za a ga ya fita waka ce wacce masoya suke bibiyar ta suke jin daɗin ta kuma suke yaba da ita kuma suke yin na jin daɗi akan wannan waka shi ka dai dan waƙa kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel din ta mai albarka domin taka ne ka je samun fitaccen ayyukan mu iri daban-daban masu matukar daɗi masu razuciya muna gare muku godiya sosai musamman wani danna mana alamar subscribe da kuke da kuma alamar ƙararrawa da kuma alamar like to makan ne ke kara tabbatar da cewa kuna bibiye da wannan channel din kuma kuna kara ba mu karfin gado mu wannan mawaki ya cancanci a bashi dukkan wasu award iri daban-daban wannan ake ba kowanne ba sai mawaki a cikin fadin Najeriya muna kare muku godiya sosai wajen danna mana alamar sharin da kuke da kuma alamar karanwar da kuma alamar like muna kare muku godiya ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel din domin kuke samun dukkan wasu fitattun ayyukan mu iri daban-daban wannan shi mun tsaya mun rera su mun tsara su sannan muke kawo muku kai tsaye a cikin channel muna kare muku godiya sosai mun gode sosai ziyartar mu da a cikin channel ta mai albarka mai suna kana wanda wasu jini mun gode su mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyo